بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مجلسنا أشرين دأكو يتشي تحق الصبر في الآمر أو الناهي باين صفاتا فكه باين صفاتا توسى ساوى صفاتا أكو دا أكي بقاتر مي أمرني دا أبو مي كو da hani game da abin da ya zama ba shi da kyau wato mai da'awa ya zama ya tufantu da ita ita ce asabu juriya babu waɗannan anawin dan a kwafin ku da yawa na san to ta haƙƙu sabr fil amiri awin nahi ya zama wanda zai yi umarni da abu mai kyau kuma ya hana to ya zama akwai as juriya a tare da shi juriya idan ba juriya ba za ka iya komai ba juriya ke haifar da haƙuri juriya ka ɗaura zuciyarka a ka ce kana nan duk abin da za a yi sai ka kai ga manufa shi ne ake ci mishi asabu yi lafazin asabu a larabci suka ce shi ne asali shi ne a zo da mutum domin a kashe shi arbul insanin yukutan shi ne asabu arbul insan a bujiro da mutum da da dan a kashe shi shi ne asabu sannan kuma asabar ya zo da ma'ana asabiyar ɗata ɗata ju da ƙasa ɗacin da ya fi kowane ɗaci ɗaci shi yasa suka ce asabu ma'anahu kama bina eh. to juriya a cikinta ake samun haƙuri me haƙuri haƙuri shine alhil a bata maka rai amma ka kau da kai ka yafi shine alhilmu shine fassararsa da hausa haƙuri amma a sabru juriya tabbata akan manufa da kuma kau da kai a game da duk abin da zai sa mutum ya zama ya bar wannan manufar tata shi yasa suka kyautata kasashe gida uku bayan kashe-kashe Imam Ibn Qayyim ya rubuta littafin Sa'udatu Sabirin wasu kuma suna cewa Ida Idatu Idatu Sabirin wa Zakhiratu Shakirin amma Uddatu Sabirin wa Zakhiratu Shakirin uddatu sabirin udda tanadi na masu juriya to dai ba wani littafi da aka rubuta akan asabur kamar sa to ya kawo kashe-kashe na juriya da yawa amma dai a cikin kashe-kashen akwai kasan da ya lura da wasu abu uku abba'a da almasiya da almusiba wanda shine tarifin da muka fi sani ko as-sabru ala ta'atillah as-sabru an ma'siyatillah sannan wa sabru Masa'il, wasu masaib alama a ma A kaga na karshen ke fujuriya to shi yasa malamin qayyim ta ibnu taymiya rahmatullahi alayhi shaykhul islam yace wala budda aidan an yakuna haliman sabura dole mai da'awa mai umarni da abu mai kyau kuma mai hani game da abin da ya zama ba shi da kyau ya zama mai ya zama mai haƙuri saburan kuma mai juriya idan babu hilmu babu sabar to ba inda zaka tafi dama wani in kai masa wani da gangan ko baka umarce shi ba ko baka hana shi ba to zai gwada ka akwai abin da suke ci mishi harbul asa yakin jijiya a gwada ka a gaya kake a ga ka suna aiki ya zo a zolaye ka a faɗa maka magana ƙila martanin da za ka maida sai ya zama shine har abada abinda kuma zai zama maka abin suka ɗaya daga cikin malamanmu wanda yake nan ƙasar wata rana muna mun je wajensa muna tattauna da shi malami ne mai natsuwa ne yake cewa ai wata rana yana bibiyar social media sai ga wani ya yi comment game da shi ki ce shi wannan malamin ba abin da zai yi ka soke shi ni na so a ce yana fushi ya zagi wani mu samu abin da mu ma za mu zagaye da shi kaga mutane abin da suke bibiya ke ka zama kana zagin mutane to wannan ya rusa maka da awaka ga baki daya wani har abada ba zai da abin da ka faɗi ba wani ya faɗi ba to kaga fushi fushi saburan ya zama mai juriya asabu ke haifar da alhil sai mutum ya zama mai juriya kafaffe sannan zai zama yana da haƙuri ba ka bai yanzu nan sai a faɗa wa mutum magana shi kenan mai da awa ya kai mayan ka je umarni da abu mai kyau kuma ka kai bugu kaga an samu damuwa ne saburan alal ya zama mai juriya bayan haƙuri a game da abin da zai samu kansa cikin na cutarwa shine wasbir alama asaba fa innahu hula budda an yahsula lahu adab domin matuƙar kana umarni da abu mai kyau sai ka samu al'aza sai ka samu cutarwa sai an cutar da kai idan aka ce al'aza lafazi ne jami'i game da duk abin da zai sosa maka rai ya taɓa ka duk abin da zai taɓa ka ya sa ka baka ji daɗi ba to ana kiransa da al'aza shi yasa suka ce akwai al'azal hissi akwai al'azal ma'anawi akwai abin da zai sosa maka rai wanda a fili yake akwai kuma wanda a ɓoye yake ma damar za ka yi umarni da abu mai kyau ka hana abin da ba shi da kyau wallahi sai an same ka sai ka samu asa yuridu hayatahu wa yuridu mauti ba haka mutane da yawa suke yanzu kai rayuwar su kake amma su mutuwar ka suke so rayuwar su kake so kuma rayuwa ta har abada rayuwa mai kyau ita ce a sa'ada rayuwar da za su dore ha'ala rayuwar da za ta kai lahira afa man kana maitan fa ahyaynahu وجعلنا له نورا يمشي به masaluhu الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها هذا الحياة كينا rayuwar da za ta ɗore maha a lahira in lam yahlum wa lam yasbir idan bai yi haƙuri ba bai yi juriya ba kana ma a aktara min ma yufsidu sai ya zama abin da zai bata sai ya ba abin da zai gyara yawa duk mai da'awa ne umarni da abu mai kyau da bayi da juriya bayi da haƙuri to zai yi barnar da tafi gyaran sa yawa kama qala luqman ibn kamar yadda lukmanul hakim alaihi salam yake maɗansa wa'azi yake cewa wa'amur bil ma'ruf ya kai ɗana ka zama mai umarni da abu mai kyau yaro ne faɗan ƙarami amma ya sa masa wannan manufar a ransa ya zama mai umarni da abu mai kyau wanha anil munkari sannan ka hana abin da ba shi da kyau a cikin mutane amma abin da zai ɗaure ka ya ɗaure maka tirkenka wasbir alama a asabak ka jure a game da abin da zai same ka al'amru bil ma'rufi wan nahyi anil munkari ka dauko kai ka aiki abinda a sheik wazirul junaidu rahmatullahi alai ya ce ma mala abu harbu muke ya ce za ka yi umarni da abu mai kyau za ka hana abin da ya zama ba shi da kyau a wannan zaman ya ce aikin mahadi ne aikin mahadi ne kuma ka ce za ka yi to ka sani ka ɗauko kanka aiki babba wale ya ce to za mu fara share ma mahagi hanya kafin ya zo share mushi hanya kuma an share inna zalika min azmil umur lallai wannan juriya tare da umarni da abu mai kyau a ciki kuma da hana abin da ya zama ba shi da kyau da juriya a game da su min azmil umur yana cin al'amurra waɗanda suke ce masu ƙarfin niyya suke da shi azzi da zayun da ainun da zayun azzi ai daga nan ka samu azima ai abinda ka kulla a zuciyarka da gaske kake shine ake ci mishi azmun ولهذا أمر الله الرسل عليهم الصلاة shi yasa Allah maɗaukacin sarki ya umarci manzanni wa hum a'immatul amri bil ma'arufi wan nahyi 'anil munkari bis sabr ya umarce su a matsayin su na shugabanni jagorori na umarni da abu mai kyau da hani game da abin da ba shi da kyau ya umarce su bis sabri da juriya ka qawlihi li khatamir rusul kaman yadda yace ma manzon Allah su mace kamakin annabawa bal zalika maqrumun bi tablighi risala kai an hada wannan ma da isar da sakon ne juriya fa innahu awwalu ma ursila unzilat alayhi suratun suratu ya ayyuhal muddathir kai fakkon abin da aka fara aiko shi da shi an zo ka masa da ya ayyuhal muddathir ya kai wanda ya lullube ba da an unzilat Alayhi suratu qira bayan an so kan masa da suratu iqra suratul alaq aka umarce shi da abin da shi akan kansa zai yi ma kansa yayi karatu kaga ilimi ce wanda malamin ce ya faɗa mana a matsayin sifar farko ilimi mai da'awa ba ilimi za a samu matsala allati biha bi'a, wanda da ita ce aka mai da shi ya zama ya samu lambar annabta fa qalat yace ya ayyuhal muddassir ya kai wanda ya lullube eh, ay ya sahib ad-disar disar ko ad shine shine mayafin sama eh, annasu annasu disabun wal ansaru shi'abu haka manzo mai ce mutanen Madina ko disab mayafi tufar da ake kamar malam malam kun fa anzir tashi kai gargadi kaga mu yi amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar ko ai gargadi shine ai umarni da abu mai kyau a hana abin da shi da kyau wa rabbaka fakabbir ubangijinka ka girmama shi Kai tauhidi wa siyabaka fatahhir sannan tufafinka ka tsarkake su wa rujza fahjur sannan gumaka ka babballa su ka kaurace musu wala tamnun tastaghfir kada ka zama kana yin kyauta tastaghfir saboda a ƙara maka a baka shine tamnun tastaghfir ka ba mutum naira goma kana tsammanin ya tashi shi kuma ya maka ajo ya ma biki ya kama ka ɗari shi ne Wala walatan minta sakfir kakkai kyauta da nufin kai kuma a baka da yawa kakkai kyautar biki hmm. wali rabbi ka fasfir wali rabbi ka fasfir kuma saboda ubangijinka wannan lamun din lamun ta'alil ce wali rabbi ka fasfir ai wali ajli rabbi ka fasfir saboda ubangijinka ka zama mai juriya duk abin da ke da alaƙa da ubangijinka sai ka yi juriya da shi Allah yana da tsarin sa wani zubin kai ta addu'a kai ta addu'a sai kamar Allah ma bai damu da kai ba shi ɗan ya zo ya sa maka azu ce Allah ma bai san da zamana ba a billahi. kana biyayya ga Allah sai Allah kuma ya jarrabe ka da rashi ka fi kowa ɗa'a. amma kuma Allah madauki zige jarabe ka da rashi wali rabbika wali ajli rabbika fasbir ka dan ubangijinka kai ka jure shi Allah ba a mai gaggawa ba a mai rawar kai in kai rawar kai ba natija ya in ya jarabe ka to ka ƙara rike shi in ka saba masa ka dawo wajensa in ka mai laifi ka zo wajen shi ka roƙai in ya hana ka ka ce ba ni shi ba wajen wanda za ka ba shi ba sai wanda ka zata ba sai Allah ya tuwo shi ce zai ma amma in ka sa wani a ranka kana jin wane ne zai min to shi sai Allah ya baka da shi kuma ya ta wahalar da ka amma in ka ce Allah ya mun to wanda baka zata zai ma ba sai Allah ce je ka kama bawa bawon ya bi mu sau da kai ma bi shi فافتتح آيات الإرسال إلى الخلق بالأمر بالنذارة آيوين دا أكا أيكو من ظل السماء دا سوسي ألا يبودي سو دا شوا أكا أمرتيش دين جرجالي وختمها بالأمر بالصبر سي أكا رفي سكومة دا شواي جوريا قاقا نيكو قاقا قاقا قاقا مسلمي أول حياته الدعوة وآخرها الصبر قيد أواء فهو سنن كما كجوري juriya ita ce za ta baka ka karata da wannan mutane suka bari ya bari a hanya wallahi sai ka roƙi sabati sai mutum ya bari ya fara sai a neme shi a rasa akwai tsofaffin ƙungiyoyin ɗalibai na musulunci na jami'a a jami'a sun fi kowa ta masuki amma wallahi tallahi sun fita a rasa inda suke ba su akwai wanda yana ana jami'a baya iya kallon mace in ya kalle ta na kuskure to ba zai iya sake kallon ta ya gane kowa ce ce bace in wani ya zo tambaye shi ya ce wai baka ga wata kaza ta wuce ba amma yanzu ba labarin sa ba labarin shi ba amma san yanzu inda yake ba in na ce ba san inda yake ba san inda yake a babun addini ba za ka siye shi ba to kaga sai ka roki sabati Allah ka ba mu Allah ka ba mu Shi ne sai ce wa nafsul inzari ai asalin abin da ake ce ma gargadi amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar yi umarni da abu mai kyau ka hana abin da ba shi kyau shine annazara shine al-inzar shi ayi Allah ya ce ayi shi ka ayi saboda Allah ya ce ka ayi فعلم أنه يجب بعد ذلك الصبور sai aka gane cewa ashe bayan umarnin nan da hannun to lalle abin da ke bin su shine juriya kuma juriyan nan ita take take taruwa take tafiya tare da su yadda ka san ruwa a jikinka to haka sababu yake a babun da'awa a babun umarni da abu mai kyau ranar da ruwan jikinka ya karanci to ya kake jinka shi ya ba ruwa a jikin shi akwai karsashi gabobi za su yi aikin da ake bukata a yi kan mutum ya ganin jeli daga nan ba a yi sa'a ba sai kwakwalwar shi ta buga domin da ruwa da jini a jiki haɗa suke to haka da awa take umarni da abu mai kyau dole sai da sabo ka zama kana da sabo irin na annabi nuhu alaihi salam ko ka kwatanta summa inni da autuhum jihara ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا دول أسلوبي ندعوا سيدنا نوح عليه السلام يهدي وقال ألا مدوكك سركية واصبر لحكم ربك كي جوريا جمد هكونشن دو أبنجن كزي جمد كي فإنك بأعيننا دومن كنا ننقشن إدانو ممنا كلنك to mutum yana da wannan kuma yake damuwa fa inna innaka bi a'yunina Allah fa ce haka al'aynu allati la tana idan da bai bacci idan da bai bacci kuma yace fa innaka bi a'yunina fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina muna nan muna kallon ka to Allah ta'ala ya ce yana ne yana kallon ka ta wuce damuwa kake da ita to da ka jure waƙala ta'ala kuma Allah ce wasbir alama ya ƙuruna wa hajjuhun hajjiran jami'a wasbir kai dai ka ci gaba da juriya waɗanda kuma suka ƙida a waka suka yaƙe ka wa hajjuhun ka ƙaurace musu hajjiran Jamila. ƙauracewa wacce take kyakkyawa Allah ya faɗi wasu abubuwa guda hudu a ƙur'ani ya siffanta su da jamala ko akwai fasbir sabaran Jamila. fa Jamilu jamilun in ji baban annabi yusuf ko yaqub alaihi salam fa sabrun jamil sannan kuma Allah ya faɗi wa hajjuhum hajaran jamila sannan ya faɗi me ya sannan kuma wasarrihuhunna sarahan jamila to malai ibn aka tambaye shi game da uku banda sarah aka tambaye shi mal hajjul wa masadrul jamil wa mastaful jamil yace astaful jamil yace safun bila ita wal jamil hajrun bila adha wasabrul jamil sabrun bila shakwa yace abinda ake ce ma alhajrul jamil shine ka kaurace mutum bila ita ba tare da ka zazzage shi ba ka yi wa mutum wa'azi bai ji ba to sai ka kyale shi kaka zagai ya ƙi ji sai ka kaurace mishi ka kauce mishi ka yi alhajjul janiyu ce wasbir alama ya ƙuluna ka jure a game da abin da suke faɗi za su faɗa saboda Allah ya lallashi manzon Allah su sama sai ya sa masa wani abu a ransa in suka zo suna cewa muzamman sai ya ce ba muzamman sai ai Allah ya riga ya ce mu Muhammad dan sun ce mu muzamman sai kai mai dukiya ne sai wani yanzu yana ce maka talaka talaka kudin shi na banza bayi da makosi sai ka damu to shine mai sama hadisin al-Imam Bukhari yake cewa yake ce yake cewa alam tabu kaifa yudafi'u Allahu anni ko kaifa yadfa'u Allahu anni sharra quraish yusammuna muzammaman wa ana muhammadun ce ba ku ga yadda Allah madaukaki sake ke tunkuɗe mini cutar wa shawa ba wai zai tarkace mu musamman shafushe kuma ni shaya ne. <laughs> Ka gani to shine ka cire wannan a ranka to shine hajrun bila ita ka kaurace mu mutum ba tare da ka zazzage shi ba shine itabiya ba tare da ka zazzage shi ka cin mushi mutunci ba ka masa wa'azi wani abin da kake ba daidai ba ne ba za abu ba ba za abu ba shi to ana baka hakuri sai ka wuce to me za ka mushi musamman yanzu nan a wannan zamanin da aka ce kowa na da yanci yana da yancin abin da ya ga dama yanzu yadda muke wa'azin nan muke karatun nan wani yana da yancin yanzu ya ce Allah uku ne ko ba an ba shi ba wani bala'in ma yanzu ya shiga ƙasar saudi arabia sai yaɗawa ake ta yi duk abubuwan da ake ta ɓoyewa sai fitowa suke an yi kirsimeti bana a saudiya shekaru 200 da suka wuce 200 da suka wuce tun daga tauhidul daulatil awwal tauhidul daula shine ala yadayi muhammad bin sa'ud wanda suka haɗu da ashir muhammad bin abdul rahmatullahi alayhi shekaru 200 da suka wuce ya girmi da'awar saudi arabia daular saudi arabia ta girmi daular Usmaniyya ta najeriya shekaru 200 da wajen hamsin tun a wannan lokacin da kuma Tauhidu daulatin sani ala yadai abdulaziz ibn abdulrahman ali saud baban waɗannan na yanzu ɗin waɗanda suke son su rusa abinda babanninsu suka yi kirsimeti da ana ta boyewa kaga gani yanzu gidan rediyo sun faɗi tunda gidajen rediyo sun faɗi kaga ba yadda aka iya an yi fira da mutane an yi kirsimeti an yayyada wannan shajaratu shajaratu shajaratu shajaratu milad din wannan bishiyar ta kirsimeti an sa ta a jidda an sa ta a riyaf ana tabadulu hani minista na yawon bude ido yana jawabi cewa wannan yana daga cikin ci gaban da suke samun mu da kasar Saudi Arabia billahi allazi la ilaha illa huwa karshen su ne yanzu in ba su yi wasa ba ko kafara ba zan yi ba amarna mutra fiha fa fasaku fiha fa haqqa alaiha alqawl fa damarnaha tadmira da aka ce jaziratul arab aka ce biladul haramain ba su bi bane kawai to haulaha وما حولها كان قرآن يكي faɗi. litunzira ahlal qura ko man haulaha wa man haulaha man suwa man su ne waɗannan garuruwan da suke kewaye da wannan gari ne tsarki a ce ƙasar na da boda da saudi arabia daraja ce daraja ce wallahi kima ce kai ka san dai ƙasar a ce tana da boda da najeriya ba ta kai a ce tana da daraja tana da boda da saudiya ba to boda kawai duk malamin da ya fito yi magana ko da mai kama da haka za a kama shi ram a ɗaure shi Allah kaɗai zan malaman da suka kama yanzu duk wanda ka ga malamin sunna yana zuna a saudi arabia a yanzu a saudi arabia lafiya shi lau ba a kama shi ba to ɗayan biyu ne ko mujahini ne dole a faɗi ya haɗa baki yana kallo ana yin abin da ba na Allah ba ya gum saboda tsoron abin da zai biyo baya to wannan kuma uzurin shi shi da Allah ba bincike ba amma hukuncin zahiri shine wannan ko kuma ya kasance Allah ne ba shi wata kariya ya faɗi ba su zo kan shi ba halin da ake ciki Allah ya tsare mu waɗannan garuruwa muna kishin su saboda ba mu da wani garin da muke da alfahari da shi kamar waɗannan garuruwa ba mu da shi ba inda musulmi yake shauki yayi addu'a yayi addu'a yayi addu'a ya ce Allah ka kaina Allah ka ka kashe ni ban je ba kaman can to sai a rika yakushin waɗannan garuruwa ana yakushi tsakanin jidda da da makka bai kai kilomita 70 ba bai kai daga zari zuwa kaduna ba daga jidda zuwa makka to me me ya rage daga muna damuwa da wannan abu kuma muna bakin ciki muna Allah wadare da shi Allah kuma ya shirye su kuma ba masu shiruwa ba ne Allah kau da su ai dama akwai zawa da duwal bisina istifal in aka zo ana aikata miyagun ayyuka a daula to shi kenan hana waktu zawaliha lokacin kauce wasu lokacin tafiyar su ne Allah ya yi alkawari cewa zai bar su ne hana da nasi muƙaddasai ne su ma'asumai ne su wanda suka yi alkhairi Allah madaukakin sarki ya tabbatar musu da alkhairin su sarki Faisal rahmatullahi alai dan Abdul Aziz rigima suka yi da sarkin da lokacin shugaban ƙasa America da lokacin eh, in ban manta ba ina jin wannan ne Eh, kennedy kennedy ne president f kennedy suka fara fito da saudi arabia suna ce musu kuma daidai lokacin saudiya ta fara samun man fetur wajen 60s shine ya gayyaci kennedy riya ya ce ya zo aka shirya wani irin tsari a riyaz a ƙauyukan riyad aka tsara gabaki ne ba a yi amfani da technology ko ɗaya na bature ba ba wutan lantarki ta bature duk wani abu da ka sai na bature ba a yi amfani da shi ba suka yi kwanaki a wannan ƙauyukan da shi sarki faisal rahmatullahi alai da kennedy suka yi rayuwa shi ne suka zauna suna fere 'yan jarida suka zo suna fere da su ya tambaye shi ya ce mai girma shugaban ƙasa amerika rayuwar da muka yi ni da kai a wannan garin ka ji wani aibi ka samu matsala ce ko kwara ɗaya ya ce jina nake na fi kwanciyar hankali fiye da ina fada ta ya ce to ni da 'yan ƙasa ta za mu iya dawowa mai irin wannan rayuwar ta da mu rika cin dabinanmu daga bishiyoyinsu sannan mu sha nunanmu daga raƙumanmu ya faɗa da larabci ya ce fa na akudu tamrana min na wa na shirabu labanana min nuhina ce mu ci gaba da cin dabinan mu daga bishiyoyi ga sunan kana kallon su dabi'iyya natural babu aikin dan adam a cikin su aikin Allah ne zalla sannan kuma sha nonon mu daga raƙuman mu ce in ka matsa in kuka matsa mana ce sai mun bi ku. da tsare-tsaren da kuke da su na canzawan mu ba za mu dawo ba malaman da'awa lokacin da yawa na kasashe idan aka aka aka harko su faisal ke an sassu ya ce su dawo saudi arabiya su rayuwa baban shi duk wani malami da ta ji an gayyato ya suna a duniya ba dan saudi arabiya zamanin abdulaziz ya je saudiya zamanin sarki abdulaziz ya je saudi arabiya su a shirka taqiddin hilali profesa dan kasar morocco su a shirka abubakar jabir al ɗan dan algeria su a shek muhammadu aminu shinkidi ɗan ƙasar Mauritaniya. duk waɗannan malaman jigajigai da saudi arabia ta ƙara su a shek abdulrazak afifi afifi ɗan ƙasar masar su a shek manna'ul ɗan ƙasar masar haka za ka yi ta lissafa duk ba 'yan ƙasa ba ne amma abin da ake bukata su zo su gina ƙasa su gina addini musulunci ya ci gaba su suka ga an san su ma baina abdulaziz wa faisal Allah ya rike musu darajar su saddauna suka tafi suka je ba Laraci suke ji ba amma aka girmama su saboda san su da addini suka kuma koyo san addini suna da san addini kuma aka ƙara musu san addini saboda hudda da waɗancan ya ɗau mala bakar gumi suka rika tafiya duk abin da za a yi a yi na amana aka kafa rabitul alamin islami aka kakkafa mata hukumomi hay'at da majalis da majalis aka yi musulunci aiki to shine yanzu ake zuwa a ce za a rusa wannan gina to wallahi sai dai mutum ya rushe wallahi ina tabbatar muku da wannan yadda na san zan mutu haka na san aka ci gaba da wannan izgilan wallahi karshen siyasa amma ba dole bane ka gani yanzu Allah muhim wala yuhmil Allah yana jinkiri amma ba takaci yake da shi ba ai kirsimeta a Saudiya Yanzu tsakani da Allah yaushe ake mafarkin a ce za a yi wani abu a Vatican yaushe to Allah yana kallo Allah shi kyauta to shine hajru alhajrul jamil yace eh, Sheikh Islam Taymiyyah fassara cewa hajrun bila ita ka kaurace ma wanda ya saba maka kana mai da'awa bila ita ba tare da ka zage shi ko ka bata masa ba yani shi shi kuma sai yace sai yace asful jamil safhun bila ka yafe ba tare da ba tare da ka cutar da mutum ba ba ka rama cuta ba ka yafe sannan a as-sabrul ya ce sabrun bila shakwa ka jure in musiba ta same ka ba tare da ka kai ƙara Allah wajen wanda wannan ba amma kai ƙara kanka kai damuwa ka wajen Allah to wannan tauhidi inna ma ashku basi wa huzni ila Allah haka annabi yaqub yace amma kuma yace me fa sabrun jamil kaga ya hada ya ce inna ma ashku min ash-shakwa ko fi'ili ne min ash-shakwa to Allah ya shirye mu Allah madaukakin sarki ya tsare mana imani Allah madaukakin ya tabbatar da mu akan wannan addini mu tsaya nan mun tsaya a daji wa qala za mu tashi sallallahu alaihi wasallam wa baraka nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in